4 watan april shekara ta dubu biyu da goma sha 2015 miladiya gama a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al lil imami malikin ibn anas rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatu muna cikin kitabu siyam a kitabu siyam a kitabu siyami mun yi babi goma yau za mu tashi babi na goma sha ɗaya باب صيام يوم عاشوراء بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي باب صيام يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء فمن شاء صامه ومن شاء تركه babu siyami yaumi ashura babe na hukuncin azumin rana ashura cikin azuman na filfili malam ya keɓance da ashura ga magana saboda mi saboda ya zauna irin mazaunin ramadana ma'ana akwai sadda ya yi nashi lokaci na zama ne wajibi kamar yadda shi ma ramadana yake wajibi to ashura ya zama hakanan nan shi sama da ya keɓance shi da magana a cikin babin azumin ramadana ba a cikin babin azumin nafila ba a cikin babin azumin ramadana ɗaya kenan abu na biyu zai ba mu tarihi kenan lokacin ta azumin ramadana za mu gane ta waɗannan hadisai kalima ashura sun ce ta haito daga kalima ashuru amma ashuru sai aka yi mai an akwai abin da aka ce maga larabci al-ismul ma'dul a karkatar da shi yadda aka faɗi ne don al aka cewa ehin ko ka ce al-ushuru in yana ɗaya bisa goma ko al goma ɗin ko al-ashiru na goma shi abin nan na goma sai aka ce ashura wannan siga ce ta mace kalima ashura wani abu wanda goma na lami siga ta ta mace sai aka ce to kenan me ake kidaya sai aka ce dare lailatun ashura dare ta goma sai aka ce to yawma ashura yinin dare na goma kila fahimta ranar da kenan za a yi shi an na goma an riga an yi dare na goma dama ina jin kun an sha faɗa dare shi a gaba rana na biye wajen ƙirgan shaharu wajen kirgan wata kaga ya an kai daren goma shi daren rannan shi an na goma wa shi gari sai a tahi cikin yini na goma sai a ce mu ashura wato rana ta daren goma da ya wuce an fahimci wannan malam ya ce ya yahya an malikin an hisham ibn urwata an abihi an aisha ta zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wannan sanadina wanda yake sananne alhamdulillah dukan mun san shi imamu malikin hisham ibn urwa urwa ibn zubair aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ita aisha ta ce kana yawmu ashura yawman tasumuhu quraishun fil jahiliyya yinin ashura yoshi a yinin ashura yinin goma goma ga wani wata goma ga muharram yinin goma ga muharram yini ne ya kasance ya yi sadda yana yinin da ƙurai shawa ka azumta te tun jahiliya suna da irin nasu azumi da suka yi suna azumta ta yi ko dai ya zan kila ragowar annabcin annaban da sun ka wuce na irin kila akwai cikin shari'a annabi ibrahimu akwai wannan azumi ko ko cikin shari'a annabi isma'il da yake suna da wannan alakat ta bangaren Isma'il ko bangaren Annabi Ibrahim a.s. ko ya zan dai dan murmushin birbishin abin da ya raguna na ibada annabawan da sun ka gabata ko ku a'a irin ɗabi'ar gata ta dai balarabe ko ko ta ɗan adam ya azamu abu kai ne ta hanyar gasin ya ga ɗaya na samun lada ga gari wasu ambata wata kissa suna cewa a'a akwai lokacin da aka yunwa ko aka suka addabe su da makiya suka ɗauki alwashi Allah in ka yadda mu cikin matsalar za mu yi ma abin da ka fi so to kuma Allah fi da su cikin matsalar sun ka tambayi bokansu ya ce to ku yi azumi sai aka ce to haka dai don dai an ka ce jahiliya ba su da annabin da ya koya musu in dai ba mu ce ragowar dan murmushin karantarwa annabi Ibrahim ko karantarwa annabi Ismail ba to sai ita ko ko mu ce a gasin dai sun kai suka yi ko ko ta hanyar tsohahinsu ko mallaman sun ka ba su wannan abu to amma dai ala kulli halin annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliyyar da ya rayu a cikin su ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana zabat abubuwa yana daga cikin mu karanta asiratun nabawiyya ta ibnu hisha ta ibnu kathir wadda muhammad nasir din al-albani ya mata ta hakiki yace Allah madaukakin sarki ya datar da annabi ga duk halayen kirki qabla al-bi'tha wa ba'da bitha ko kamun a aiko shi duk abin da daidai sai haga Allah ya ba manzo salasa muwafaka yana so ne ɗabi'ance sai haga yana so ne duk abin da ba daidai ba ɗabi'ance tun sadda ba a kawo mai sako ba ɗabi'ance sai haga yana kyamatai yana kyamar shiga inda gumaka yana kyamar yin kaza yana kyamar tsiraici tun jahiliyar yana kyamar kaza sai an haga cewa tun jahiliyar tun sadda bai da nubuwa wa waje daga gwalan fahada yanzu yana son gaskiya yana son harkokin kirki yana son eh, sada zumunta yana so sai ceto suka cito irin wannan daga cikin muwafakar da Allah wa annabi sai ya kasance shi ma yana son rana ashura tun jahiliya tun ba aiko shi mu mu jiya tacce mi tacce kana yawmu ashura yinin ashura ya kasance yawman tasumuhu quraishun fil jahiliya yini na wanda quraisha ka azumta te tun cikin jahiliyar su Allahu alamu inda son ka samu ana yi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasumuhu fil jahiliya annabi shi ma kan shi yakan taya su azumi ne da shi aka azumin ashura tun cikin jahiliya kaga ga muwafaka ta shi muka sun muci muwafaka ta da manzo sallallahu alaihi wasallam daukin sarki wa manzonsa duk ayyukan alkhairi sai mai muwafaka kuma da yanzu annabci ya samu annabtaka sai yanzu duk ko da aka waye gari aka bude annabtaka sai zan babu inda ya saba ma Allah cikin jahiliya wa fil islami ehin ka wa kana rasulullah sallallahu alaihi fil jahiliya malaman luga suna da magana cewa shin suna ashura sanan musulunci yanzu da shi ko jahiliya ya zo da shi wa wasu malamai da yawa sun ka tafi kan cewa a a musulunci ya zo da sunan shi sai amma wasu sun ka da su ga wannan suka ce ina ga hadisin aisha ta ce yawma kana yawma ashura yawman tasumu quraishun fil jahiliya tun jahiliya an san shi ta hanyar lugani ka magana to annabi a jahiliya ya yi azumin ashura ko ma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama almadinata samahu da annabi sallallahu alaihi ya hijira ya komo madina ya azumtai a musulunci kenan wa amara bi ya yayi umarni kuma a azumtai nan karatu biyu annan na farko a jahiliya manzo Allah ya azumta ko sai an ka tsallake mana shekara goma sha uku na zama ne makka sai an ka ce da ya hijira ya koma madina sai ya azumta. to shin shekara goma sha uku duk lokacin da an ka saukan maIqira, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa har zuwa lokacin da ya hijira ya yi azumin ashura ko bai yi ba cikin makka sai aka ce bai yi ba kila an fahimta ya dai ɗanɗanayi ne lokacin da yana jahiliya lokacin da ana jahiliya ya yi shi amma lokacin da an ka saukar a wannan fatara ta goma sha uku babu umarni na game da azumi babu wani abu sai ya zamba yi shi ba to da ya koma madina sai ya ɗora ko sai ya yi don me a madina hadisin bukhari ya tabbatar mun abin da ya yi da ya zo a madina ko da ya zo sai iske gaba ɗaya ɗabi'a mutanen madina yahuda madina duk suna azumin wannan ranar sace a wannan azumi da kuka wace rana ku ko kuma kuna wannan azumi suka ce muna azumin nan saboda muna godiya ga Allah saboda ranan nan ta Ashura a ranan nan na Allah ya tsirar da annabi Musa daga Fir'aunu lokacin da an ka halaka Fir'aunu to ya yi daidai da ran Ashura shi ya samu ko muka azumin nan don godiya ga Allah Annabi sallallahu sai ce na hanu aulakum bi Musa ai mu mun hiku kusanci da Musa ai Musa shi an ba ku in hakuna yi dun kara ga annabi musa alaihi salamu mu mun ka cincinta da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shi ma sai wannan azumi nasu ya tabbata a hadisin bukhari ba ga azumi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma madina saboda uslubi na da'awa don ya jawo waɗanda ya kira sai ya ga duk majoratin yan madina gaba da yahuda sun yi majorati sai ya kasance wa kana yuridu an yi wafe annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yayi muwafaka da duk abin da yahuda aka yi ta'alifan saboda mi saboda jawo hankalinsu duk abin da ga suna yi wanda dai Allah bai bashi umarnin ya sa'ad aka san wannan ba in dai babu umarni babu hani sai ya zaɓi bari a yi shi don a tafi tare kila an fahimta shi yasa sai ya zaɓi mi ya zaɓi wannan ranar don a tafi tare ya zaɓi dinin baitul maqdis don a tafi tare shekara wata goma sha shida zuwa sha bakwai yana tare daga baya sai Allah madaukakin sarki ya sauka mai da ayoyi na cewa duk walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum duk wanda ka so a yi tare duk wanda ka so a zauna lahiya su ne in ba bai hudun ka ka koma ba na ainihi to wallahi ba duk ba ta yi musu sannan wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi da kuma wani iltabata a hawa ahun ba da ma ja aka min ilmi duk ta zo na ana zargin mu sallallahu alaihi ko ko ana shirda annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya damu wannan shi a mataki na farko mataki na biyu sannan an ka aiko manzo sallallahu aka saka mai da wahayin da ma kai duk abin da suka yi saba musu mataki na biyu akula wannan shi atta dariji na wajen da'awa wajen da'awa aka yi muwafaka da su mataki na biyu an ka ce bakkula da su ya yi muwafaka da su mataki na uku aka saukan mai da duk inda sun kai duk abin da sun kai ya saba musu ina fata an gane to sai manzo sallah sallin ya kasance yana azumin mi yana azumin rana ashura saboda yahuda madina suna azumin wannan ranar wa amara annabi sallah sun ya bada umurni eh ya bada umurni bi siyamihi a azumtai anan ya zo wa amara a wani wuri ya zo wa umira an ka ba annabi umarni bi siyamihi a azumtai an gane kalimar amara za a rike min saboda mi saboda mu hidda fikihu a gaba kalimar amara ehin ya ba da umarni a azumtai falamma furida ramadan to ana nan sai an ka faranta ramadan lokacin da an ka farlanta ramadan kana huwal faridata sai ramadan ya zan shi a farilla a kula ya sa huwa damirul fasli ya sa alifu wa lamun ga farilla alfaridata sai ya zan yanzu shi a farilla a kula ba shi ma farilla na ba hausat ba sai yawaye gari shi shi ramadana shi ma farilla na ba a'a sai yawaye gari shi a farilla ba wancan ba kenan cewa shi a farilla ba wancan ba cewa shi a farilla wancan ashe ya yi zama farilla cikin hausa ya yi zama farilla to sai wanzu wanga ya komo yanzu shi a farilla an gano eh, abu biyu nika so mu hitar sai mu samu wani hukunci cewa shi a farilla an gane yanzu wancan ba farilla na ba cewa sai ya dawo shi a a she wancan da shi a farilla to in ko da shi a farilla ina ha gane farilla tai sun kace karkashin amara wa amara bi siyami an fahimta da ya cikin dalilai da cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni to umarnin annabi farilla an fahimta sannan kuma ku rike min wannan ka'ida don hadisin muawiya na gaba wanda attahe ya yi muna saukin fahimta wa amara bi siyamihi falamma farida ramadana ramadanu kana huwa al-faridatu sai zan shi a farilla wa turika yawmu ashura sai an ka ba ashura a kan zaɓin masu yi shi ne mai ga fassara faman sha a samahu wa man sha a talakahu wanda ya so ya azumci ashura wanda ya so ya bari ya zammi ya zammu ba yanzu abinda aka so an faɗi nan ba sun aka yi a nuna ma ashura bai da muhimmanci ba sun aka yi a nuna ma ashura ba farella ba shi dima karatu ba farilla na ba mun gane wannan da kyau to sai mu komo ga tarihi yaushe an ka farlanta azumin ramadana wace shekara sai mu ce amsa an farlanta azumin ramadana shekara ta biyu bayan hijira ittifakan babu saɓani shekara ta biyu bayan hijira kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakuna da kuma shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu tutta sauka shekara ta biyu bayan hijira kuma dan ga ayi ittifakan sun sauka cikin watan sha'bana cikin watan sha'bana sun ka sauka to kaga an yi shirya ko an ce in ya zo shahar ramadan shi attahi ko to azumce shi faman shahida minkum ash-shahara ya azumce shi wata watan sha'bana shekara ta biyu an fahimta to sai mu ce sadda annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in yau in bana shekara ta biyu to bara shekara ta ɗaya ko to bara wani wata manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina watan rabiul akhir ko kuma watan rabiul awwal alal alal rajihi watan rabiul awwal an haife cikin watan rabiul awwal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira cikin watan rabiul awwal ya rasu cikin watan rabiul awwal ko ba haka ba eh shi yasa da cikin malaman sunna da suka raddi akan yan bid'a na hidda maulidi a ce rabi'u awal a maulidi in dai farin ciki na to cikin rana an hankori annabi dan makka sai kai murna ko eh in dai kana farin ciki yawmul watan maulidi watan haihuwa annabi to ranan na yan quraisha sun ka kore sai kai murna to kana cikin wani bangare kenan sannan kuma rabiul awwal din nan ya rasu ko kaga ashe dole sai a batta babu murna babu farin ciki haka ɗaya kamata ku batta ko ba haka ba to ala kulli hal abin muka so mu ce dai rabiul awwal shine watan da manzo sallah sun ya shigo madina sai aka ce si yace ayi azumin watan ashura to na wace shekara na shekara nan kenan shekara ta farko ko shekaran nan a shekaran nan ta wuce don ashura ya wuce don ashura muharram ya shigo shi ko rabiul awwal to sai aka ta a kare wannan shekara shekara ta biyu ga muharram na shekara ta biyu ashura ran nan ya yi azumi ya umarci mutane azumi an fahimta wacce kar nan ta biyu sha'abana ɗinta na zuwa shikenan sai an ka wajabta ramadana sai an ka yi mi sai an ka bar ashura aka koma ramadana ashe shekara nawa ashura yana farilla eh guda to shi sai mu za mu fahimci hadisan tahi in ka samu na sabani ya wani sahabi ya musu ashura ce ba taba farlanta shi ba kakka zarga shekara guda ta hankali ya zo bayan an yi ta an wuce kila an fahimta don za mu samu a da cikin sabo suna musun annabi bai taba da umarni a ashura ba amma ita aisha kaga tunda da ita an kata shi yasa duk wanda ka ji ya musun ashura cikin sahabbai babban abin da zaka fara ganowa to ka tarihin shigowa ta musulunci shi wannan mai musul da an faɗa ma to kana ehda hadisin an fahimta na ba da wannan fa'idat don mu warware hadisin da aka yi to alhamdulillah an malik wa haddathani an malik an ibn shihab an humayd ibn abd الرحمن ibn عوف أنه سمع معاوية رضي أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهذه اليوم لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن هميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر wannan sanadin sanadi na lilgaya mai kyau kwarai da gaske ingantaccen sanadi daga malikin daga muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shahabi az-zuhri daga humaidu dan abdurrahman dan abdurrahman ibn afi mun san shi sahabina yana cikin al'ashara mubashara bil janna to ɗanai ko nan an ɗan jama imamu malikin amma imamu malik in ji nasa'i da sauransu shi yayi kayi akasarin wasu almajiran ibn shahab zuhuri a kula almajiran ibn shahab zuhuri ma'ana abokan karatu abokan imamu malikin sukan ce an ibn shahabin an abi salamata ibn abdurrahman ibn abu salama abdurrahman bin auf mun saya da abu salama malamin hadisi na almajirin abu hurairah abu salama kuma imam malik na rawaito eh imam eh, ibn shabi na rawaito gare sannan kuma shi abdurrahman bin auf ya da humaidu sai sun kace to anya abokan imam malik suna cewa daga ibn shahabin daga abu salama dan abdurrahman bin auf gashi imam malik kuma cewa daga ibn shahabin daga humaidu dan abdurrahman dan auf wanne ne yake to haka an kai tattaya a dawo amma ƙarshe na sa iya tattaro duk ruwayoyi sai ya ce a sahu a nan duk wanda bai ce humaidu dan abdurrahman bin auf ba ya kwaɗi wani wanda ba haka ba to ya yi kuri kila an gane in ka diba ta, ta ibn ya kawo wannan ya ce daga nan ya zan daidaituwa a wannan sanadi imamu malik ya yi daidaituwa shi da ya ce humaidu dan abdurrahman wasu wahamina sun kai sun kace abu salama dan abdurrahman an gane a takaici dai ko da kurin an kai da wanda ya ce humaidu da wanda ya ce abu salama dukansu ‘ya'yan abdurrahmanu na kuma kilahu ma katul har yanzu ba a matsala ba duk hadisin ba a matsala ba a kula abu salama tabi'i ba abu salama sahabi ba fa akwai abu salama mijin ummu salama wanda ya rasu tun shekara ta shidda bayan hijira ba shi ba wannan abu salama na suna na da an kai muwafaka annahu shi Humaidu dan Abdurrahman dan Aufi shi sami'a Muawiya ibn Abi Sufyan ya ji Muawiya dan Abu Yau yau Ashura ran Ashura ya ji ya ga magana ama hajja shekarar da ya hajji wanda yana cikin <clears throat> inda malamai ka magana ashe ana idafa zuwa ga fi'ili ehem suka ce yana ya zo cikin Qur'ani ya zo cikin hadisai ya zo cikin ga wani athari ka samu ehem ama hajja shekarar da ya hajji ko irin yau malayan ɗiƙuna duk layan ɗiƙuna ayan ɗiƙuna ai fi'ilina ehin ama hajji shekarar da ya hajji shekarar da ya hajji kamar ka santa shi yasa an ka faɗa ma yi kuma dole ka santa ko saboda mi saboda muawiya dan abu sufyanu tarihi ne bayanan ne yake da ya hau khalifa ya yi hajji yana khalifa sadda ya hau ya shekara 20 yana amir a matsayin gwamnan sham sannan ya shekara 20 yana khalifatul a'zam ko ku almalik ko ba haka ba shekara 20 ya hau gadon khalifanci na gaba ɗaya a bayan rasuwar ali ibn abi talibin sannan kuma hassan ibn ali ibn abi talibin ya yi wata shida din nan ya yi mai ya sauka ya ba shi ya ba ya ci gaba daidai wannan shi a shekara ta arba'in an gane to da ya hau shekara ta arba'in bayan shekara uku to sannan ya hajji bayan shekara uku an kula hajjin na bayan shekara uku shi a hajjin da an ka ko aka, tallatawa saboda shi yana khalifa kuma ya tahe da kowa mu rike wannan daga sha, sannan sai shi sai hajji na ƙarshe shi ko hajji na ƙarshen rayuwa ta ya yi shekara ta hamsin da tara bayan hijira an gane ayi. shi ko ya rasu shekara 60 daidai bayan hijira kenan saura shekara ɗaya da ko 59 bayan hijira to wannan shekara 59 bayan hijira shi an ka sani ya fi suna kamar a ce hajjatun biyu. kila an gane ehe sai zan da ya zo makka yayi hajji ya zo madina ya zo ƙaruruwa musulunci ya wato yayi rangadi yayi abubuwa kamar dai an ce mai baka dawa sai baɗi in baka dawa shi kenan kamar dai ya ce la'alli la alƙakun ba da ami hada shi ma haka ya yi duk wanda yake hulɗa da shi da wanda yake zama da shi da wanda yake fahimta da shi da mi da mi ya ziyarci kowa to shi an mafari ya zan an san rana sosai an ka ce ama hajja shekarar da ya hajja nan na ƙarshe shekarar da ya hito daga makka ya biyo madina to da ya shigo madina sai ya yi wata ba yau ashura ashe kaga ya ja da ya kare aikin hajji har ashura ya shigo mai yana nan bai koma sham ba to shekara nan sai ya wata hudu ba wa huwa alal minbari yana bisa minbari wannan shi dalili cewa yan khalifa ɗaya daga cikin dalilai yan khalifa zo ko wani gari khalifatul azam shine liman ya hawa yana hudu ba sai ya ce ya kula ya ce na je yana cewa ya ahalal madina ina yan madina ya ku mutanen madina ɗayan biyu ko ɗayan uku in ma dai yana cewa haba malamai ku to ku taimakan warware wannan matsalar saboda mi saboda fatawa ta ilimi sai da malamai ko kuma mi yana kalubalantar su hukunce malamai kuke to ga wani abu da zan waɗi wanda baka waɗi ba ko kuma mi ko kuma yana ganin laihin 'yan madina malaman madina ta yaya za ku bari gari ya ɗauka kowa ya kama azumin ashura gaba ɗaya alhali bai kamata a ce kun yi saku kun saku saku ba kowa ya azumin ashura ya kamata ku yi wani bayani da ya ɓoye ga mutane kila an fahimta to abinda zai a faɗi shi ka nuna haka nan ya ku mutanen madina aina ulama ku ina mallaman ku suke ina mallaman ku suke kowa ya tashi yana kangamat ya kama azumin azumin ashura sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni na ji manzon Allah ya kula yana cewa li hadha al game da wannan yinin yana cewa hadha yawmu ashura wannan yini ashura ne walam yukutab alaikum siyamuhu ba a wajabta muku azumin ashura ba ba a wajabta muku shi ba wa ana sa'imu amma ni zan yi azumi in ji annabi faman sha'a falyasum wa man sha'a falyaftar wanda ya zo ya wanda ya so ya azumi wanda ya zo ya sha'a abi ne ba taba azumi ba azumin ashura ba wajibi na ba annabi ya faɗi bai azama kowa shi ba a wajabta shi ba kila an fahimta wannan ita aka samo ga fatawa ta muawiya da sauran fatawoyi wurin athar ana cewa muawiya ya kasance wasu na cewa haka nan duk da dai ba haka nan na ba amma cewa suka yi muawiya ya kasance yana hana azumin ashura to ba hana wake yi ba abinda ma'aikaciya azumin ashura ba wajibi ba ne to nan daidai na amma abinda sun ka kama a muawiya da shi cewa da ba a wajabta shi ba ba a taɓa wajabta shi ba kila an fahimta shi ya ji annabi ya ce ba a wajabta shi ba kuma da shi ya kama har yana faɗa in mutanen gari gaba ɗaya sun ka tashi da azumi sai ta faɗa yana cewa ina malamai bisa ba ku musu bayanin ba wajibi ba ne sai mu ce to ma'awa ya ce ba a taɓa wajabta shi ba ko sai mu ce to yaushe ma'awa ya shigo musulunci shi ɗaya magana sai ka ci shi kenan ka gane ba ganin lahin ma'awaya sai a ce ma'awa ya shigo musulunci amul fatahi shekarar da an kai fatahu makka ba kora ba shekarar ma ya ne shiga musuluncin ba kun mance amul fathi in ka so ka ƙara mai yawan shekaru cikin musulunci sai ka ce amu umratul qada'i shekarar da an ka yi umrar ranko to umrar ranko an yi ta kuma shekara ta bakwai don mi don hudaybiya an yi ta shekara ta shidda suka ce baka shiga makka koma baɗi ka dawo to ya koma baɗi da ya dawo ita aka ce umratul qada'i to waɗanda ka cewa mu'awiyar ne wannan shekarar musulunta sun ka ce wannan shekarar musulunta amma dun tsoron baba ne ya ɓoye musulunci ne shekara ta dawo ma'ana ta takwas annabi sallallahu alaihi ya ya buɗe ya buɗe makka an kai fatahu makka to radda an kai fatahu makka rannan ne abbas an gane Ali, da su abu sufiyana da su sauran manyan manyan makka rannan ne sun ka musulunta kila an fahimta to kaga abu sufiyana mun san daren yan musulunta har nan ne man sallah suka cewa man da khala dara abi sufyan fa amina to ran nan ne daliyan shine muawiya alaihi salam muawiya sallallahu alaihi salatu wassalam ko to akan haka kaga shi radiyallahu afwan radiyallahu tunda ba annabi bane ko kuma bai cikin zuriya annabi yes <laughs> duk da malamin safahat shi yana supporting a ce alaihi salatu wassalamu ba yawwa kyale shi ni yawwa a <laughs> ah, radiyallahu anhu ala kulli abin da ka sun in ce to in mun ce azumin ashura an farlanta shi shekara ta nawa shekara ta nawa shekarar da annabi ya shigo madina rabiul awwal ya shigo da ya shigo ashura ya wuce amma ashuran da an attahi yawa mutane jawabin cewa a yi azumi ya umarce su ya yi azumi ya ba da umarni a yi azumi kuma an ka azumta wannan shekarar sannan tana wucewa kamun Ramadana wannan shekara a sha'aba an ka saukar da wahayi an maida ko ko azumin ramadana shi a farilla sai an ka ɗage mi ashura abin da ka tambaya ɗaya nika so in gane shi ma'awai sanne na yana bai zo ba bai halarci kadiyar ba to din ya ce ba a wajabta ba akwai matsala bai sani ba ko amma aisha ba da ita an ka to madina ba da eh, ba ita daga maka an ka zo ta madina ba kaga ta halarci kadiyar ko to shi kenan batsar ta wuce an fahimta shi yasa in ka tattara duk hadisan mu'awai inda ya musu da nan da inda ba nan ba uzurin zaka bashi ya musulunta ba an ga an gama rigimar duka shekara ta takwas sai musulunta wannan kadiya kuma ai shekara ta ɗaya ta biyu an fahimta yasa kila karatun ya fita to bari mu ji dan uwa ne wajen musulunci yaya abin yake garai wa haddathani an malik wa haddathani an malik annahu balaghahu anna umar ibn al-khattab arsala ila al-harith ibn hisham anna gadan yawma yawm ashura fasum wa'mur ahlaka an kaga wa haddathani an malik annahu balagahu hadisi ya kai ga imam malik anna umar ibn al-khattabi umar ibn al-khattabi arsala ila al-harith ibn hisham ibn abdullah ibn hisham ibn al-mughira ibn abdullah ibn makhzum shi shi harith din ka magana in baka san shi ba in bayyana ma shi al-harith ibn hisham kana abu jahalina kana abu jahali ka san abu jahali abu jahali ibn hisham aka ce mai kanin abu jahalin amma shi wanga musulmi na ha ya musulunta wace shekara musulunta ya musulunta shekara amul fatihi shekarar da an kai fatahu makka kaga ashe a tarihi dai shekara guda sun ka shiga musulun da shi da muawiya ko shi ma bai san hukuncin ba shi yasa umar bin khattab ya sanar da shi hukuncin shi a hadisan nan cikin imam al-bukhari shi na ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ku kara gane al-hadithu kaifa atikal wahayu kun tuna da hadisin qala ahyanan atini mithla salsalatil jarasi ko ba haka ba a ashaddu alayya ko mhm. to shi Umar bin Khattabi ya rubuta sika zuwa ga Harith bin Hisham anna gadan cewa gobe yawma ashura ran ashura ce fasum ka tashi da azumi kai Harithu ibn Hisham wa amur ahalaka an yasu an yasumu ka umurci iyalanka su yi azumi ashe azumin ashura azumi na mai kyau azumi na mai ƙarfi sahabbai suna ba su umarni da shi an fahimci wannan malam ya kawo shi bayan nami na mu'awiya don kakka fahimci cikin hadisin mu'awiya sahabbai suna hanayi hanayi ne a ga umar ya ba da umarni ya ba harisu babu siyami yawmal fitr wal adha wad dahari باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر والأضحى hadisin da ya gabata na malam ya ce da an ka cewa haddathani an malikin annahu balagahu balagan ya kuma ba a yi bayani ba ehem to alhamdulillah insha Allah ina jin na nayi muwafaka duk inda kyale hadisin bai da matsala ko ba haka ba hadisin bai da matsala a ibnu abdul bar ya hidda shi a cikin istidkar eh, ibnu abdul razzaq ya hidda shi a cikin musannaf imam al-bihaqi ya kawo shi duka gaba ɗaya ya ingantu mausulan hadisi bai da matsala duk da an ce balaga hunan babu wata matsala hadisi ya tabbata sanadan shi yasa ban kawo wata matsala game da shi ba karatu na gaba babi na gaba babu siyamu yawmil fitri ana azumin ran sallah karama in ji bahaushe shi ka ce karama wal adha sallah babba dun mu gane ehin wadda hari da azumin shekara curba a sha ya halatta a yi ina jin kai ma duk ka gane ya sun ya baka dalilin cewa dai ba a yi sai dai fatawati a wajen daharu ya kamata mu fahimta fatawar imam malik a siyamu dahari حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان حبان با حبان حبان wannan mun sha faɗi ne tika ne shi Muhammad ibn Yahya ibn Habban na an al-a'raji daga a'raj an abi hurairah ta a'raj shine Abdurrahman ibn Hurmuz an abi an abi an abi hurairah daga abu hurairah shine Abdurrahman ibn Sakharin anna sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an siyami yawmaini azumin wasu yinna guda biyu yawmal fitri wa yawmil adha ran azumin shan ruwa ran sallar shan ruwa da ran sallar layya ran idin shan ruwa da ran idin layya abinda ba shi ka ce maka bane ce ran sallah karama da ran sallah babba haramun na azumin su wannan mun sani hadisin ya tabbata a gurare da dama ba na abu hurara ba hadisi na mashhur kada ya kunu mutawatiran ko na cewa ba azumin sallah sallah karba ko sallah ba an fahimci wannan to mun samu wannan to sai cikon na addaharu cikon addaharu hadisi hadisan kowa ya san shi la sama man sama dahara mun san shi hadisin abdullahi ibn amr ibn al-asi na cewa yana azumi bai sha annabi ya aika a kira shi yace na ji kana azumi gaba ɗaya baka sha to ka sani baka baka da azumi man sama dahara ma sama wala afdara wa ma afdara wanda ya azumin daharu bai sha ba tunda ya rike baki sannan bai azumi ba tunda babu lada ko ba haka ba saboda haka bai azumi bai sha ba bai tsaya huta ba ko bai da lada mun sallah sallan hayabba abdullahi ibn amr ibn al-asi a ah, guidelines na azumi irin daga yau kakka sake yi azumin kwana uku ko wani wata ya ce ya rasulullahi karhi na ya wuce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi azumin kwana bakwai ya ce karhi na ya wuce wannan ya ce to kai azumin yau ya bashi azumin kwana biyu sannan kwana guda ya sha biyu yana azumi biyu ya sha kenan cikin wata azumin kwana ashirin ko a kwana ashirin sulusi kenan biyu yana azumi ɗaya na sha ko eh ɗaya na sha ya yi duk sigogi na daban uku ya zaɓan mai ci ya yi haka nan ya zaɓan baka yace ƙarfi ne ya wuce haka nan ya zaɓan mai yau ya yi gobe ya sha ce ƙarfi ne ya wuce haka nan ya zaɓan mai biyu ya azumi ɗaya ya sha amma ya muhimmantar da shi yau azumi gobe a sha yahi don shi ne saumu dawuda kuma ya ce babu ya ce abdul siyami siyamu dawud ehin to ala kulli halin ya ce ƙarhi ne ya wuce haka nan annabi ce to babu sama ga haka annabi dai ya mai faɗa duka mun san da haka nan ko saboda haka a fahimta ka a tuhumi imam malik da rashin sanin hadisin wata fatawa ta zai kakkace ashe bai san hadisin ba ko ba haka ba ya san hadisin ya san ba azumin da haru to in tambayi ka yanzu fikihun zamu zo mun sani ba azumin da haru ko to tambayi ka zan yi addaharu shi a rigimar da aka yi da imam malik anan ba soke hadisin abdullahi bin amr yayi ba wasu wanda ba san su ci bai ya soke shi ko ko kaza ko ko kaza ya yadda ba azumin daharu to amma tambayar ku nake ku yanzu mi addaharu yawmu dahar mi addaharu eh a ban gane zamani ba wata shekara azumin shekara shi addaharu shekara an ka hana kamar yaya shekara guda cor ko baka aje ba ko shi an ka hana i ta bai ko ni kai ko ba haka shi an ka hana to idan ni cire rana guda ban yi ba na haita cikin haramci ba haita ba ai bai zan da haru ba a karon kallawa yanzu in ni ce na rance da Allah ban magana da wani misali ko ba haka ba ban magana da shi tsawon kwa tsawon wata guda na ce wata guda ko ba haka ba sai an ka ce yau ko dibin fari an haɗa ko ga wata ko ba haka ba niki magana da shi sai da an ka koma cewa wani wata ban yi daidai ba na cika rantsuwa ta kun fahimce ni to in ko ni ce misali ni ce zan yi azumin wata sai ni azumin 28 gobe 29 ban ɗaukai ba sai an ga wata na azumin wata sai na kafara ko ba sai na yi ba in na rance sai na azumin wata ni azumin kwana 28 sai na kafara ni rance zan azumin shekara ni azumin shekara banda kwana guda sai na kafara ha banda kwana bata cika ba fa shekara na ce bata cika ba eh? kwana guda tare da kwana guda kila ku gane fikihun ba amma a mun gane ai rikicin mu mhm. gani idi dura <laughs> wala ya ya lura inda ne yake ya gano inda ni kila fahimta in dai an ka ce ku fassara min a daharu shekara an ka ce ko in ko kaccin cikin shekara ka sha rana guda to ba ka yi haro ba in ko ba ka yi haro ba don rana guda to annabi ya hana azumin rassalla to in kai azumin shekara guda amma ka yi rassalla karama ka yi rassalla babba ba kila an gane to lahiya lau baka da matsala shi yasa imam malik ku saurara fato imam malik yace ya halatta azumin shekara muddin ya aje ga sallah karama da sallah babba don bai cika shekara bai da haro ba an gane fikimin to ku gyara mu ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba amma kun tuna hadisin aisha lokacin da mun sallah sai rarrace da allah bai shiga gidansu bai shiga inda suke wata guda ya yi kwana 29 zai shiga mitacce mai ai baka cewa kwanaki ba ko kwanan nan guda kure na kwana guda sai da suna tattace ai to azumin na kwana 29 ai wanga 29 ya yi kaga da bai da ba 29 dan kwanan gunan nan da ya cire ya hidda shi in ya shigo sai ya yi kafara bai cika rantsuwa ta ba abin da ka so kawai mu gane wasu na cewa imam mali a hadisin azumi na yau musarar dahari imam mali bai daukai ba imam mali ya saba mu hadisi ba saba mu hadisi ne ba fassara shi yayi in ko fassara ba ta ba sai kai taka kila ka gane fassara ta ya san hadisin to mu yi karatun mu jiya duk da dai wannan ba shi a ra'ayina ko mace ku dokai ba amma dai ka tsaya ka ji muhidda fikihun daidai ko ba haka ba amana ilmiya alaba shi in za ka raddi ka sa in za ka raddi ehin mu ci gaba ya wa haddathani an malikin <clears throat> wa haddathani an malikin annahu sami'a ahlal ilmi yaqulun la ba'sa bi siyami dahri idza afṭara al ayyam allati naha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an siyamiha وهي أيام منا ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك وحدثني عن مالك حديث يزورك إمام مالك أنه شيء إمام مالك سمع أهل العلم يا جماعة سئلين أهل العلم أنك تشوفوا يقولون كاكا برأيني نابكو يقولون سنة لا بأس باب لي بصيام الدهر ka azumci shekara guda mutum ya azumci shekara guda amma da sharaɗin idan aftar al'ayyama ayyama idan ya sha kwanaki allati naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamiha kwanakin da annabi ya hana azumi cikinsu, su waɗannina ya ya ya malikin ya ce wa hiya ayyamu minan su ne kwanukan mina kwana uku bayan sallah babba ko sha ɗai sha biyu sha uku ko ayyamu minan to eh, bai azumi cikinsu ba sannan wa yawmal abaha bai azumi rasala babba ba wa yawmal fidiri bai azumi sallah karama ba to babu lahi in dai waɗannan ya cire su sauran shekara duk ya azumce sun ce la ba asa a duka kima gana abin da ya kai gare mu wannan ta jawo da gema ibn hazm ya fashe haushi ana ibn hazm ya ce kwayi azumin shekara ko da waɗannan kwanaki ya cire faƙar athima rasulullahi Allah ya sallasa faƙar asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya saɓi manzon Allah ya ce a ah, shin halan abdul abdullahi ibn amr ibn al shi bai da sanin aha bai da sanin an hana yawmul fidin wai yawmul abha kila fahimta lokacin da annabi kaɗa mai kakkai azumin shekara guda shin lokacin da annabi kaɗa mai kakkai azumin shekara guda yana nuhin sai hadda karamar sallah da babbar sallah kakkai ko ko in kai karamar sallah in kai ka aje karamar sallah ka aje babbar sallah shikenan babu lahi shi ya kanu kila kun fahimci abin da ibn hazm ya kanu yace ai lokacin da annabi annabi kai mai magana annabi ya san ba azumin yawmul fitr ya ba da umarnin ba azumi ya ba da hanin ba azumi yawmul abha ba azumin ashura abdullahi ibn amr ibn al-as ya sani haka da afwan ashura an ce ko ayyamul ayyamu mina ehin ayyamu tashriki ba azumin ayyamu tashriki abdullahi bin umar ya abdullahi bin amr ya san da haka a lokacin da manzon Allah kai ma haka shi ma ya san ban da su kun gane inda ibn hazm ka ce yace shi ma ya san ban da su annabi ya san ban da su kuma dukkanin sahabbai sun san ban da su an ka ce daharu kila an fahimta sai ce wannan wa haza fiqh ta wasu maganganu dai shi dai kai faɗin su ala kulli halin dai wannan ita aqdiyya hassasa wadda mafi yawa ba su tare imam malik a cikin ta hakikatan dukan mazahibu salata din nan shafi'iyya da hanafiya da hambaliya duka ba su da imam malik kan wannan qadiyyar ba kila fahimta amma amma malaman fiqh malikiya majorancin su jumhur su in ba kusan malami guda ba da na gani shine Abubakar ibn al-Arabi wanda mai kudubi ce mai khizanatul ilmi wa qudubul magari kila kun gano shi eh shi dai yatta yatta ala khilafi maliki cewa ko da ya bai azumin fidir yawmal fidir ba ko da bai azumin yawmal abuha ba ko da bai azumin kwana uku ba in dai azumin daharu faqad asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda uslubin da ya fito haka haka cikin yan malikiya kusan ibn arabi abubakar ibn arabi shi ya ga wannan kauli amma cikin sauran mazahim gaba ɗaya sun tafi kan kaulin jamhuru la sa ma sama daha kila fahimta ko da ya aji waɗannan a da biyu ɗaya su kawai mu tashi na babu nahyi anil wisali fi siyam babu nahyi anil wisali fi siyam qala imam malik yace wa dhalika ahabba ma sami yace ilayya fi dalika." wannan fatuwar da ni baka ita ni so cikin haka duk abubuwan ne ya jiya ni dai waga an mahi soyuwa zagara babu nahi an lusali fi siyam haddathani yahya an malik an nafi'in an abdullahi ibn umar radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال ya يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إنما إني أطعم وأسقى حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqin babu nahyi al wisali babu da yazo na bayanin an hana doren azumi fisyami ga azumi wisal dore ga azumi ma'anar dore baka bude baki ba baka yi sahuro ba kai ta zarci kai ne da azumi babu budin baki babu sahuro. gobe hakanan jibi hakanan kasan imani wa mutum yawa ko ba haka ba shikenan bai ba bayan matsala gare mu shesta an samu wasu bayan Allah da yawa suna iya kwanaki da wasu ci abinci ba amma kaga kai da baka saba ba ne guda kacar wacce raha kaiwa ehe to suna ganin cewa wannan fahimtar ta samu sahabbai kaga ashe min babi aula ta samu wanda ba su sahabi ba shi yasa musulunci ya zo yayi kwaskwari ma fahimta bai ban mutane kan fahimtar su duk lokacin da ka ji wahala zaton ka kai ka yawan lada ko ba haka ba shi yasa wannan shi'a mashigar bid'a inda bid'a ka shigowa to ashe musulunci ba haka baki musulunci umurni da biyayya ya kasu shi ko Allah yuridu yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ku shi sai kun diba duk abin da ba harka Allah da Annabi ba sai haga wahala gare ta ko ba haka ba eh to na an wurin da shedan kamalalowa amma saboda manzo sallallahu alaihi wasallam na raye sai ya toshe wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce in sahabbai na nan suka toshe in ba su nan abubuwa suka lalace sai bidoyi suka yi ta sakadowa sai a yi ta wasu abubuwa mutum ya yi kwana talatin bai kaza ba kai ya yi kwana arba'in bai kwana cikin dare ba shi azumi kaza kaza kaza shi raka a ɗari cikin dare guda shi sabki ƙur'ani dare guda shi kaza shi kaza su shigo daga nan sai abubuwa su wuce gona da yi حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى النبي أيها عن اللسان دقائق ورعزه ba a yi sahuro ba a sha ba ba da baki ba sai ga hujja kuma hujjar su kaga eh, su ba irin tamu ta ta yanzu su hujjar su daidaitatta ta kuma haka take faƙali sai sun kace ya rasulullah manzo Allah fa innaka tuwasul to ai kai kana wisal ashe shi asali duk abin da annabi kai ayi laqad kana lakum fi rasulillahi shi a ka'ida sai inda annabi sallah sai ce to bandana nan amma duk inda bai ce banda nan ba to duk abin da annabi ya shi za a yi wani kaga hujja sun ka ba manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hujja ta mi kakka haka take fa innaka tuwasul ya rasulullah kala manzo Allah ce ni lastu ka hayatikum nan a wajen nan a yanayi na saba muku a wannan hai'a na saba muku kila gani hai'a inni lastu ka hayatikum a wannan yanayin na saba muku inni utu'amu wa usqa ni ana ci da ni a sha da ko ku ba ku da wannan ana ci da ni a sha da ko ban ci ban sha ba a al'adanci wadda kun ka ba? a wajen ubangiji na ana ci da ni a sha da an fahimta hadisi na gaba zai kara fassara muna hadisin sama da mun ka wuce na malik daga nafi da abdullahi bin umar sila da hadiya hadisi na kasa wanda za mu yi daga malik daga abu zinari daga al'arar daga abu hurairah abdalloli kenan suna cewa malikin abu abdullahi abu zinadi shi kuma abdullahi ibn zakawa da sunanai al'araji abdurrahman sunanai ibn hurmuzi abu shi ma abdurrahman as-sunanai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce iyyakum wal wusala ka shaidan ku da doran azumi iyyakum wal wusala ka shaidan ku da kakku doran azumi qalu suka ce fa innaka tuwasil ya rasulullah to ai kai mun ga kana yi Eh, ya rasulullah qala sai ce inni lastu ka hayatukum ni anan mun saba da anan ba irin ku nake ba inni abitu ni ina kwana yut'imuni rabbi wa yasqi ubangiji na ya ci da ni ya sha da a kore min yunwa a kore min ci ko ba haka ba saboda haka a kore min yunwa a kore min kishirwa saboda haka ba irin ku nake ba mi dai kan na kakkaja da yawa nan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi da yake bantu da wannan sannan malamai sun yi ta fassarori kamar da yaya aka ci da shi a sha da shi wasu sun fassara cewa ana kawo mai abincin aljanna ya ci cikin kwana wasu sun fassara a'a ana kore mai yunwa da kishirwa ne wasu sun fassara a'a ana yi mai kaza ne to duk dai abin da dai kai ta'awilat ta'awilatuna nabi sallallahu alaihi wasallam dai ana kore mai kishirwa ana kore mai yunwa kila fassarar za ta fi ko ana ci da shi a sha da shi ta wata hanya wadda ta koyo gare mu don inda ci na na zahiri ci na na al'ada irin wangaci a kawo mai abinci ko da na aljanna aka kawo mai yacci ko ko an kawo a shan ya sha bai zan wisalu ba ai ba wisalu bane to kuma an ce yana wisalu kenan Allah na kore mai kishirwa yana kore mai yawa mun fahimci wannan da kyau ala kullu halin kin nan mu sa insha Allah subhanaka allahumma eh to kila dan yi subhanaka subhanaka duka don kada wanda ya ce yana yawan samun wasu wasi a cikin sallata da wannan mene ne mafita a cikin wani al'amari akwai littafi da aka yi salafatun wa salatu na sababan lil khushu'i fi salati kila inda ya samai da ya ga sharwari duk wanda ya zan bai natsuwa cikin sallah yana wasu wasi yana kaza yana kaza akwai wasu asbabu sababba matakan da yake ɗauka littafi yana ɗan ƙarami matakai talatin da uku salafatun wa na sababan lil fi salati to ya ba da shawarwari da dama a ciki daga cikin shawarwarin kila abinda muka saurin bashi shi kiyaye kware-kware da yin alkaru don alkaru suna kore shidan hasali shidan na haka wannan ah, wasu wasin ka tuna hadisin man sallah ya ce idan an ka idan mai kiran sallah ya kiran sallah shi dan zai riga da gudu yana tusa ko har inda bai jin kiran sallah da an gama kiran sallah zai dawo idan ya dawo kuma da an tassa iqama zai ruga da gudu har inda bai jin iqama ana gama iqama zai dawo ya kama ce mai sallah uzkur kaza uzkur kaza kai kaza kai kamance da kaza kai kaza kai kaza kaga ashe dan saboda haka idan ɗayan ku ya ji haka ya ji manzon sallah sallam Ya ce sai ya nemi tsari daga shaidan ya tofa bangaren hagu ne sau uku to ala kulli halin su ne babban mataki na korar shaidan da waswasi da irin waɗannan azkaru kuma sun kunshi na kamun sallah sun kunshi na cikin sallah irin in kai kabbara istidwal istiftahi kai ka kula da addu'o'i cikin ruku'i ka du'a abinda haka eh, tasbihi cikin ruku'i addu'o'i cikin sujuda da dai waɗanda aka sannan kuma ka kyautata tsarkinka da arwallarka da dai saura ina da in ka dai ka nemi wannan littafi insha Allah za a sami dan karami ne Allah ya samu gane Allah gurguje wanda ya ce waɗannan mutane ya halatta a ce musu alaihi salatu wassalam sannan na karshe Abu Jahal shi ne Abu Lahab waɗanda aka ce ma alaihi salatu wassalamu su ne annabawan Allah da waɗanda adda jini da su kamar da imamun nawawi ya ambata a cikin alkaru amma su waɗanda adda jini da su imamun nawawi ya kawo wata ka'ida su a adda jini da su kamar irin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce fatima ko mu ce hassan ko mu ce husaini ko mu ce dai da dai daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ummu kulthum ko aba ummu kulthum aka ce mata ko sunan umama umama umama in ce bintu zainaba wannan da manzo Allah ka ɗaukar ta yana sallah to saboda mi saboda tsokana da jini da jiki da mi da mi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko yawwa saboda haka ana ce musu alaihi salatu wassalamu saboda jinin manzo sallallahu alaihi wasallam na ko da yake wasu malamai suna ganin sai an gargado da annabi ya an ka ambaci annabi an ka ambace su sai a game da su da annabi samu albarka annabi saboda Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kaga su ma annabi ya musu salati ala kulli halin dai a aqida ahlus sunna wal jama'a sai ga jinin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ba wannan siga mutlaqa alaihi salatu wassalam duk da dai wasu sun ba da ita ga wasu amma dai bai zama jumhur na sunna ba akwai matsaloli ga wannan amma manzo sallallahu alaihi wasallam to ana ce mai babu wata matsala dukkan annabawan Allah da manzannin Allah ana ce musu haka nan babu matsala haka nan waɗanda adda jinin annabi sallallahu alaihi wasallam tsoka jiki jinin na manzo sallallahu alaihi wasallam babu ta babu matsala game da wannan kana ya diba al-azkar na nawawi da minhajus sunna na ibnu taymiyyah insha Allah ta'ala tambaya ta biyu abu hul abu lahab shine abu jahali ina fa gashi ka faɗi bambanta ban abu lahab an kace ce can nan kuma abu jahali kaga sun bambanta ko yawa ba ɗaya na abu lahab yana cikin baffofin baffa wato ɗan uwan uban manzo sallallahu alaihi wasallam abu lahabin abu lahabin ba amma abu jahali shi dan hishamu na sai dai suna da alaka da manzo sallallahu ta su larabawa na qurayshawa amma ba ta irin wannan kusanta ta kusa kusa ba amma abu lahabi yana cikin babbannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mun kadiba tarihi ai abu jahali in kana son ka gane ai badar an haka shi ko kowa san abu badar an haka shi da za a yakin badar sai da annabi ya ce nan na abu jahali zai faɗi nan zai mutu ehen nan zai faɗi sannan ƙara ba yace nan zai mutu to haka kuma ya faru kuma nan inda ya faɗi yana jan gindi yana jan gindi can abdullahi bin masud ya ida cin mai sare shi ala kulli halin kaga abu jahal madar ya mutu ko to amma shi abu bai ko zakin budar ba ciya abu jahal ce na dauke ma Ka zanna gidanka bushara ta cin ma kazan na gidanka bushara ta cin ka ta cin ma sai bushara ko ta cin mai na cewa mi na ce an kashe su to wannan bakin cikin sai zuciya ta kwashe sai ya mutu bakin ciki shi yasa ya mutu a maka bakin cikin ina abu jahal ya mutu ina wane ya mutu ina wane ya mutu ce babu haraka sai ya mutu shi shikenan abu lahab eh, tabbat ya da abu lahab ko ba haka ba wancan kenan abu jahal da ba abu lahab da bai shi هذا شكله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك